Ga labari na zana ba ku zance, so da amana san ba a ba da rance, wacce nake so ta Assalamu alaikum yan uwa masoya da abokan arziki. Ina mana farin cikin sake ganin wannan shekara mai albarka tare da fatan Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikinta. Bayan haka a kokarin da nake na sakar muku alban biyu a shekara. Yau ma na zo muku da wani salo mai jan hankali wanda zai sa ku kaguwa da son ku ji abin da ke cikin kundin da na sa wa suna wasiƙa. Na bude wasiƙa. Na hakika wani album ne wanda na daɗe ban yi irinsa ba musamman a ɓangaren da aka sani na waƙoƙi irin na soyayya masu ɗaga hankali a wani ɓangaren kuma su kwantar da hankali ga masu mai nazari bai san faɗuwa a so ba ya san albam ɗin wasiƙa zai daɗa koya mana yadda ake haƙuri yayin da masoyi ya rasa abin da yake ƙauna. Haka kuma kamar yadda aka saba ba shi kaɗai ba ne haɗe yake da albam ɗin da na sawa suna manyan mata. Eh, manyan mata ni tambarin ku a yanzu. sunan albam ɗin manyan mata na shirya shi ne domin nuna matsayi martaba da kuma kima irin ta mata da sannu za su zo muku a tare shekara mai zuwa insha Allah daga naku masoyinku mai alfahari da ku Nora M Inuwa na gode sannan kuma a ƙoƙarin da muke na faɗakar da ku da fina-finanmu na kamfanin Abnur Entertainment a wannan karan albishir zan muku da ci gaban shirin Salma wanda kuka kalla ya faɗakar ya ilmantar kuma a ƙarshe kuka ga Salma ta mutu ya abin zai kasance in ta dawo muku a sabon shirin salma bankwana. Soya bijini bargo ƙura ɓoye kanta ta yi ko sace ta akai mutuwar ta yi ko ba mutuwar ta yi ba domin ganin warwarewar wannan sarƙaƙiyar sai mu kalli shirin fim ɗin salma bankwana wanda zai zo muku nan gaba kaɗan ba da jima'a ba wanda ya shirya shirin abdul amat mai kwashiya sadiq yan mafiya ya ba da umarni bankwana wayo salama ta yi bankwana ga labari na da amana sun Assalamu alaikum yan uwa masoya da abokan arziki. Ina mana farin cikin sake ganin wannan shekara mai albarka tare da fatan Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikinta. Bayan haka a kokarin da nake na sakar muku alban biyu a shekara. Yau ma na zo muku da wani salo mai jan hankali wanda zai sa ku kaguwa da son ku ji abin da ke cikin kundin da na sa wa suna wasiƙa. hakika wani album ne wanda na daɗe ban yi irinsa ba musamman a ɓangaren da aka sani na waƙoƙi irin na soyayya masu ɗaga hankali a wani ɓangaren kuma su kwantar da hankali ga masu mai nazari bai san faɗuwa a so ba ya samu riba albam ɗin wasiƙa zai daɗa koya mana yadda ake haƙuri yayin da masoyi ya rasa abin da yake ƙauna haka kuma kamar yadda aka saba ba shi kaɗai ba ne haɗe yake da albam ɗin da na sawa suna manyan mata eh, manyan mata ni tambarin albam ɗin manyan mata na shirya shi ne domin nuna matsayi martaba da kuma kima irin ta mata da sannu za su zo muku a tare shekara mai zuwa insha Allah daga naku masoyinku mai alfahari da ku Nora M Inuwa na gode sannan kuma a ƙoƙarin da muke na faɗakar da ku da fina-finanmu na kamfanin abnur entertainment a wannan karan albishir zan muku da ci gaban shirin salma wanda kuka kalla ya faɗakar ya ilmantar kuma a ƙarshe kuka ga salma ta mutu ya abin zai kasance in ta dawo muku a sabon shirin salma bankwana kwana ya shigo harka da ta bayan ke ta bar baya da kura boye kanta ta yi ko sace ta akai mutuwar ta yi ko ba mutuwar ta yi ba domin ganin warwarewar wannan sarƙaƙƙiyar. sai mu kalli shirin fim din salama bankwana wanda zai zo muku nan gaba kaɗan ba da jima'a ba wanda ya shirya shirin abdul amad mai kwashiya sadiq yan mafiya